وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مودة ساكي سادوا أولا يمتشي نرانا لهدي لهدي لكو أصبر أصبر أولا يمتشي نا أصبر takwas ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1435 wanda kuma ya zo daidai da biyar ga watan bakwai miladiya ta 2014 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma muna kuma cikin tafsirin suratul isra a bisa ga al'ada kafin mu shiga karatu mukan ansa kaɗan daga cikin tambayoyi da suka zo mana tambaya ta farko wannan yana tambaya yake cewa yana da yan uwansa guda biyu da yake ciyar da su amma duk sanda yayi wa matarsa ihsani sai wannan ya zama abin magana to shin zai bar musu zai bar zai bar ciyar da su din ne ya kyale su ko ya zai yi to ba zai daina kyautata musu ba saboda abin da suke faɗa matarsa tana da haƙƙi a kansa idan su suna ga ƴan uwansa ne to ita kuma matarsa ce da Allah ta'ala ya wajabta masa ya kula da haƙƙinta ya ci da ita ya sha da ita ya ba ta dukkan buƙatunta waɗanda suke na larura to saboda haka kaga babu wani dalilin da zai sa su da ake kyautata musu ake ba su wani abu na ihsani su yi wa matar ita kuma bakin ciki ko su rika damuwa don jin cewa ya kyautata wa matarsa shi kuma kada wannan ya sa shi ya fasa abin da yake yi na kyautata musu ya sani cewa wannan bangare na kyautata musu wani bangare ne na ibada wani bangare ne na bautar Allah da a gurin Allah yake neman ladansa ba a gurinsu ba saboda haka ci gaba da kyautata musu sai idan su suka ce ba sa so ko suka yi fushi suka yi tafiyar su to kuma wannan su suka yi wa kansu ba shi da laifi a nan amma kada ya fasa kyautatawa matarsa saboda maganganunsu su kuma kada wannan ya sa ya janye daga kyautatawa da yake musu a wannan shi kuma yana tambaya ne yake cewa akwai wata alaka tsakanin wanda ya mutu har aka kai shi kabari da, duniya da ya bari a baya yana iya jin maganar waɗanda ko wanda ya zo kabarinsa to idan mutum ya rasu aka kai shi kabari annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin bayanan da yayi yake cewa innahu la yasma'u qara'an alihim wato lokacin da waɗanda suka kai shi makabarta suka binne shi suka juyo za su tafi bayan sun yi masa addu'a annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce yana jin wato ƙaran tafiyar takalman wato ƙaran takalman su wannan shine gwargwadon abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mamaci yana ji daga wani abin da yake gudana a duniya amma da zarar mutum ya mutu ya shiga kabari to ya shiga kuma wata rayuwa ta daban ba irin wannan rayuwar ba ya shiga rayuwar da ake kira rayuwar barzakh wanda Allah ta'ala ce min wara'ihim barzakhun ila yawm yub'athun to wannan barzakh rayuwa ce da ta sha bamban da wannan rayuwar da muke ciki ita wannan rayuwar rayuwa ce da take buƙatar ci da sha kuma dole gangan jikinka ta zauna lafiya in kana so ka zama ka zauna lafiya amma ita rayuwar barzakh ba ta da alaka da wannan wato ba ta buƙatar ci da sha wanda yake cikin kabari ba buƙatar ci da sha kuma ba buƙatar iska da zai shaƙa domin ya yi numfashi sannan kuma wato zai iya zama lafiya ko da kuwa gangar jikinsa ƙasa ta cinye annabawa su ne kaɗai waɗanda Allah ta'ala ya haramta wa ƙasa ta ci gangar jikinsu amma kowa ƙasa na iya cin gangar jikinsa amma wannan ba shi yake nuna cewa yana cikin matsala ba saboda ka ita rayuwar barzakh ta sha bamban da rayuwar duniya kuma ta sha bamban da rayuwar lahira wato bayan an tashi an koma ga Allah yayi hisabi yan wuta sun tafi wuta Allah ka kiyashe mu yan aljanna sun tafi aljanna Allah ka sa muna ciki to wannan ita kuma wata rayuwa ce ita ma daban to saboda ka wanda ya birne shi a cikin kabari wannan ba a ba zai ji maganganun waɗanda suka zo suna maganganu ba annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ta'ala ya jiyar da shi ya jiyar da mutanen qalib wato waɗanda suka aka kashe su a badar kafiran da aka kashe a badar su abu jahal annabi sallallahu alaihi wasallam ya jefa su cikin rijiya ya jiyar da su maganganun annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya gaya musu cewa mu mun samu abin da Allah ta'ala ya mana alkawari gaskiya ne ku kun samu kuma abin da ya muku alkawari ce zai faru gare ku gaskiya ne har a lokacin sayyidina umar yake cewa rasulullahi yanzu suna jin ka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba ku fi su ji na ba to malamai suka ce wannan mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ta'ala ya raya su ya jiyar da su ko kuma ya jiyar da su wannan maganganu na manzo sallallahu alaihi wasallama dan su ƙara zama bakin ciki da damuwa tattare da su amma wani wanda ba shi ba ba zai je makabarta ba yana magana da cikin kabari ya zama yana ji saboda Allah ta'ala yana cewa ba anta bi musmi'in man fil qubur kai ba za ka iya jiyar da wanda yake cikin kabari ba Allah ta'ala yana gaya wa annabi su cewa ba za ka iya jiyar da wanda yake cikin kabari ba haka Allah ta'ala shi ke jiyar da wanda ya ga dama kamar yadda ya jiyar da mutanen alqalib wannan rijiya ta badar ya jiyar da su abin da ya jiyar da su saboda haka ita wannan ita ce alaka tsakanin rayuwar kabari da rayuwa ta ta duniya akwai wani ɗan'uwa da ya rubuto da ya rubuto takarda ta abin da message na na waya to gaskiya bayaninsa ya bani sha'awa kwarai da gaske yake cewa malam Allah ya saka da alkhairi na saurari fatawarka akan bashin da aka ci na layukan sadarwa yake cewa malam yadda abin yake shine mutum ne yake buƙatar lokacin magana daga gare su amma ba shi da kuɗi sai su ranta masa lokacin magana na minti biyu misali a naira hamsin amma sai su rubuta naira arba'in da biyar a matsayin shi ne farashin lokacin maganar na minti biyu sai ya zamanto naira biyar shi ne ribar su a kasuwancin da suka kulla tare da shi don haka a nan suna sayar masa da lokacin magana ne daga mai sauraron ka a Kano to wannan maganar tashi ta bani sha'awa kwarai da gaske domin idan ka ce yaranci naira abin nan yaranci naira hamsin an bashi arba'in da biyar shi kuma ya biya hamsin to babu shakka wannan a zahiri a zahiri ka ce rance kuɗi da kuɗi wannan haramun ne ita ce riba ita ce ribar kart amma in ciniki ne na lokaci kamar yadda ya bayani a nan ciniki ne na yi lokaci lokacin nan na magana hidima ce manfa'a ce manfa'a kuma tsakaninka da mai abu yadda ya ga dama zai iya sayar maka ya ga dama ya rage maka ya ga dama ya ƙara maka ya ga dama ka bashi kaɗan ya baka da yawa wannan tsakaninka da shi ciniki ne na kai ka bashi kuɗi shi ya baka manfa'a ba ya baka kuɗi ba ba ya baka kashi kuɗi ba saboda haka a yadda ya bayani to babu shakka wannan ba riba bace a yadda yayi bayanin nan ba riba bace zai zama ciniki ne na lokaci ne ka saya khidma ce ka saya manfa'a ce ka saya ba ciniki ne na kudi da kudi ba saboda haka uh, abin nan bayanin nan nasa na ji daɗin sa kwarai da gaske a dalilin sa kuma na janye fatawata ta jiya saboda haka halal ne halal ne halal ne irin wannan muke bukata a ko da yaushe mutane su rika sauraron abin da za su ji su amfana su amfanar don a wani lokaci za ka yi ta ganin wasu takaddun da wasu tambayoyi wadanda ba su da alaka wani ma layan bani alaihi al'amal abin da yake tambaya babu wani aiki da zai gino a kansa yana tambayar wani abin da ko ka yi masa bayani ba zai iya gina wani aiki a kansa ba la abin da ya shafi aƙida la abin da ya shafi ibada la abin da ya shafi musahabi ko akhlaq ko suluk amma kuma ya nace akan wannan yake so a yi masa bayani yanzu akwai wanda suka ta bugo waya wasu su rubuto takarda a gaya musu wasu sun kafa isis sun kafa daula sun kafa khilafa sun ce a yi hijira to kai yanzu an ce maka eh ka je ka yi hijira din za ka yi wurin nan fa da gudan wuta ake yi da bama bamai na abin nan na yaƙi drum drum na bom ake jijjefa a gidaje kai yanzu ka yi hijira ka tafi ba fa tafiya za ka yi ba to amma ka nace kana so sai an yi maka bayanin su waye ISIS kuma yaya yaya wannan kiran da suka yi cewa duk musulmi yi hijira to mun ce kai hijira zaka yi saboda haka ba za ka gina wani aiki akan wannan ba saboda haka wannan bayanin da yayi ya mun dadi kwarai da gaske Allah ya saka masa da alkhairi kuma haka muke so ko da daliban ilimi su kasance da masu sauraro waɗanda suke sauraron karatuka ya zama suna saurare ne na fahimta sauraro na su ji idan akwai wani ƙarin bayani da muke bukata da ba mu fahimta ba su fahimtar da mu saboda alhukmu ala shay'i far'un an tasawwurihi ba za ka iya hukunci akan abu ba sai ka san ya yake duk yadda baka san yadda yake ba to ba za ka iya da yau ka bada hukuncin ya zama ba haka ba saboda haka a yadda ya bayani akwai akwai mufti na ƙasar Saudiya an masa tambaya a wani abu da ya kama da wannan shi ma ya ce ya halatta wato kamar waɗanda suke sayan sayan airtime daga daga abin nan daga kamfanin nukan waya kamfanin nukan waya za su sayi airtime daga wajensu za su saya su kuma za su ƙara wani abu suna turawa mai bukata in suka sayi misali kamar abin da naira dubu ɗaya su sayar da shi naira dubu ɗaya da ɗari biyar to ya halatta ko bai halatta bai ce babu kuma ya halatta wanda ba riba bace saboda hidima din suke sayar maka manfa'a din suke sayar maka ba kuɗi da kuɗi bane shi yasa kamar irin wannan kuɗin gashi an rubuta kuɗi amma ba za ka iya sayan komai da shi ba ba za ka shiga supermarket ka sayo abin da kake bukata da wannan kuɗin ba so bisa ga wannan bayani da yayi wanda kuma na ji sa kwarai da gaske ya sa na janye fatawata da Nigeria wanda yana tambaya yake cewa yake cewa akwai wani hadisi da ya inganta da yake cewa ana karbar ko ana yin addu'a tsakanin ikama da kabbara wato tsakanin ikama da kabbara harama babu hadisin da ya inganta anan abinda wanda ya inganta shine tsakanin kiran sallah da ikama wannan shine abin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ba a mayar da addu'a tsakanin kiran sallah da iqama amma akwai hadisi na Jabir ibn Abdullah wanda yana cikin musnad Imam Ahmad wanda yake cewa idan aka yi aka yi iqama idan sawwaba bis salati futihat abwabus sama wastujiba ad-du'a idan aka yi iqamar sallah sai a bude kofofin sama sannan a ansa addu'a to wani hadisi ne da'ifi saboda a cikin sanadinsa akwai abdullahi ibn lahiya wanda shi ya rawaito hadisin shi kuma malamai sun raunana shi ka hadisi ne mai rauni hadisin da ya tabbata shine na tsakanin kiran sallah da ikama ba tsakanin ikama da ba tsakanin ikama da sallah ba kuma wannan dan lokacin ma babu ma wani cikakken lokacin da har zaka samu dama ka ka yi ta addu'a saɓanin kiran sallah in aka kira sallah kafin ayi kama akwai tazarar lokaci da za ka iya samu ka yi addu'o'in ka yadda kake bukata to sai shi kuma wanda yana tambaya cewa wai akwai wani hadisi a cikin sayar bukari wanda yake cewa abubakar da umar in sun kai azumi ba sa shan ruwa har sai an yi sallar isha'i wai suna gaddama ne da wani shine yace masa wai akwai wannan hadisin a cikin bukhari da muslim to tunda har gaddama kuke yi ai abu ta zo ta zo daidai da zama sai dauko bukhari da muslim ne ya bude ya nuna maka kaga ai ba ba ya kamata ka kawo ba tunda har gaddama ce tsakaninka da shi yace akwai to bukhari din nan da muslim ai suna nan ba wani abu bane da aka yi zamanin da suka suka wuce a littafan suna nan saboda haka sai ka dauko masa in ba shi da shi ko shi ya dauko in yana da shi ya buda ya karanta maka ya nuna maka to in ya nuna maka kuma sai ka zo ka yi tambaya cewa to yaya haka ya nuna kenan ba a shan ruwa sai an isha'i amma mu da abin da muka sani shine idan rana ta fadi wannan shine koyarwar annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma muna da tabbas cewa abubakar da umar su suka fi kowa koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallama to wannan sune tambayoyi da zamu iya ansawa da fatan Allah ta'ala ya ba mu dacewa mun tsaya akan aya ta 23 ko 20 ne ko 30 aha okay 33 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسلما الأولى نعم. وأوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن ahsanu ta'wila na'am Allah ta'ala ya ce wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta ashudda kuma kada ku kusanci dukiyar maraya illa billati hiya ahsan sai dai ta hanyar da take mafi kyau hatta yablugha ashudda har sai ya kai ga ƙarfinsa. wa aufu bil ahdi kuma ku cika alkawari innal ahda kana mas'ula lalle alkawari ya zan abin tambaya ne wa auful kaila idza kiltum kuma ku cika ma'auni idan kun yi awo wazinu bil qistasil mustaqim kuma ku auna nauyi da sikeli wanda yake na adalci zalika khairun wa ahsanu ta'wila wannan shine mafi alkhairi kuma shine mafi kyau ga kyakkyawan ƙarshe wato cikin wasiyoyi da ubangiji ta Allah ta'ala yake yi mana a cikin waɗannan ayoyi guda goma sha biyar tun daga wa qaza rabbuka alla ta'budu illa iya inda ya mana wasiya da bauta masa shi shi kadai wasiya ta farko wasiya ta biyu wa iyaye wasiya ta uku abin zawul kurba wa ati zal qurba haqqahu kyautatawa wanda suke dangi sannan na hudu kyautatawa miskini sannan na biyar kyautatawa ibnu sabil wato matafiyi wanda yake guzurinsa ya yanke sannan na shida hani gabarin almubazzaranci sannan na bakwai hani wato gabarin ruwa da Allah ce wala ta ta'ala yadaka maglulatan ila unuqika shine na bakwai sannan kuma ubangiji ta'ala ya faɗi na tara na takwas shine wala taqtulu auladakum khashyata imlaq kada ku kashe ƴaƴanku saboda tsoron ruwa sannan ah, na tara wala taqrabu zina kada ku kusanci zina sannan na goma wala taqtulun nafsal lati harrama illa bil haqq kada ku kashe ran da Allah ta'ala ya haramta sai bisa gaskiya sannan na sha ɗaya wala taqrabu malal yatimi saboda haka wannan ita ce wasiya ta goma sha ɗaya da Allah ta'ala yake yi mana a cikin waɗannan ah, a cikin waɗannan ayoyi Allah ce wala taqrabu malal yatimi kada ku kusanci dukiyar maraya maraya shine wanda ya rasa mahaifinsa kuma bai balaga ba wato yaron da bai kai munzalin balaga ba kuma ya rasa mahaifinsa ko da mahaifinsa tana da rai amma da zai rasa mahaifinsa amma mahaifinsa yana nan to wannan ba a kiran shi yatim ko kuma da zai rasa mahaifinsa da mahaifiyarsa ma amma ya balaga ya girma to wannan ma ya fita daga youtube ya fita daga yatim saboda shi ya ce maraya wanda yake yaro kankani bai balaga ba shi kowa rauni ba yadda zai iya karewa kansa haƙƙinsa saboda haka akwai buƙatar a samu doka ƙarfa musamman ma a lokacin da masu ƙarfin ma sai da kira suke kai labari lokacin jahiliya da kowa da wato da ƙarfin ake nuna wa mutum ake nuna ƙarfin a samu abin da za a za ci ko a sha saboda haka irin wannan yanayi dole ne a samu dokoki da za su tsare wanda yake da rauni aka ce sosai sai aka yi maganar al-yatim wanda ne maraya wanda ya rasa masu kula da shi wanda ba ba marayan ba da kai yake kai labari kaga ya fi cancanta a ce an yi magana a kansa cewa wala taqrabu malar yatim ce kada ku kusanci dukiyar maraya saboda wannan ya kasance wata al'ada ce a jahiliya cewa idan mutum dukiyar maraya ta zo hannunsa to shi kenan shi ya gama arziki saboda haka wannan maraya sai dai ya je san yadda zai yi zai cinye dukiyar ba abinda zai masa da shi in ya ce in mace ce sai ya ainihin ce zai aure ta saboda ya ma mai dukiyar ko ya rike ta bai aure ta ba sannan ko bai sakan mata dukiya ba in namiji ne ya kwace dukiyar ya cinye to sai Allah ta'ala ya saukar da wannan doka cewa kada a kuskura amma kusanci dukiyar maraya a nan da aka hana a kusance ta ana nufin kada a yi wani motsi da za a cutar da maraya cikin abinda da Allah ta'ala ya ba shi na dukiya Abinda aka bar masa na dukiya kada a taɓa masa ga haka za mu ga ayoyi na alkur'ani da yawa sun zo waɗanda suke ƙara ƙarfafa wannan batu a can suratul an'am Allah ta'ala ya yi irin wannan wasiya cikin alwasayar ashir wasiyoyi guda goma da Allah ta'ala ya yi a ciki ya faɗi irin wannan wala ta ƙarabu malal yatim illa billati ya ahsan kada ku kusanci dukiyar maraya sai dai ta hanyar da take mafi kyau ta hanyar da take mafi kyau ita ce mutum ya riƙe dukiyar yana kula da ita ana jujjuya dukiyar ana kasuwanci to wannan ya halatta shi da yake jujjuya ta ko wanda ya ɗora a kan wannan dukiya yana jujjuya ta ba laifi a sallame shi a biya shi haƙƙinsa a ciki wannan ba haramun ba ne shi ne billaci ya ahsan ɗin ko dai ka ajiye kakka taɓa kakka ci ko da ba ka juya masa ita ba to wannan billaci ya hasan ce amma ba ahsan ba billaci ya ahsan shi ne ka yi yadda ba za ta zakka ba za ta cinye dukiyar ba tunda ita ita zakka haƙƙi ne na dukiya haƙƙi ne da ta ta'allaka da dukiya ibada ce amma tana da alaka da dukiya saboda haka ko yaro kankani ana fitar da zakka daga cikin dukiyarsa ko wanda yake mahaukaci mai tabin hankali ana fitar da zakka daga cikin zuciyarsa saboda haka ita tana da alaka ne da dukiya tana da alaka ne da dukiya ba kamar sallah ba sallah ita tana alaka ne da jiki gangan jiki na mutum saboda haka idan mutum ya kasance bai balaga ba to ba za ta zama wajibi a kansa ba hakanan idan ya rasa hankali shi ma ba su zama wajibi a kansa ba amma ita zakka tana da alaka ne da dukiya saboda ka billati hiya ahsan shine ka juya masa dukiyar idan har za ka san harkar kasuwanci ko watakila ma kai da dan kasuwa ne kana da hanyoyin da kake juya dukiyarka to yana da kyau shi ma ka jujjuya masa dukiya yadda idan an tashi fitar da zakka za a fitar daga cikin ribar da ake samu har lokacin da zai girma ya isa munzalin wayansa kuma a ga cewa ya samu wayo ya samu hankali to a wani lokacin sai a bashi dukiyarsa saboda haka ubangiji ta'ala ya nuna cewa cin dukiyar maraya ba bisa haƙƙi ba ba karamin laifi ba ne allah ta'ala yake cewa atul yatama amwalahum wala tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib wala ta'kulu amwalakum ila amwalihim innahu kana huban kabira ubangiji ta'ala ya ce ku bawa ku mayarwa da marayu dukiyoyinsu kada ku canza mai kyau da mara kyau kada ku rika ɗaukar dukiyar maraya mai kyau ku aje masa mara kyau wato da dukiyar maraya ta shigo hannunka ta dabbobi ce ko ta gidaje ce ko wani abu mai kama da wannan kai kuma ka rika canza masa da waɗanda suke ba su kai nashi kyau ba ba su kai nashi inganci ba shine wala ta tabaddalu khabitha bit tayyib ko kuma maimakon ka nemi halal ɗinka ka ci sai ya zama na ta dukiyar marayan take ci kaga anan ka canza mummuna da kyakkyawa da mummuna maimakon ka ci ta hanyar halal ka zo kana ci ta hanyar haram duk malamai sun fassara wala tatabaddalu khabitha bit tayyib Allah ce wala taqulu amwalakum ila amwali kada ku hada dukiyarku da tasu kuna ci wato ku rika yin wayo ku gaure dukiyarku da tasu dan ku rika cin dukiyarsu ba wai don ku taimaka musu dukiyarsu ta wanzu ba ko dukiyarsu ta haɓaka a'a don ku samu hanyar da za ku ci dukiyarsu Allah ta'ala ya ce ku yi haka Allah ubangiji ta'ala ce inda innahu kana huban kabira yin haka ba ƙaramin laifi ba ne. wanda duk ya haka to ya ci ya cuta a cikinsa. kamar yadda Allah ta'ala ce na ladhina ya amwalal yatama zulman inda ma innama na fi wasu nara su launa sa'ira duk waɗanda suke cin dukiyar marayu bisa ga zalunci inda ma ya na fi butunihim nara su sani abinda suke ci a cikin su wuta ce suke ci kuma wasu wasa launa sa'ira lalle za su shiga wuta mai tsananin ƙuda. saboda haka ubangiji ta'ala bai halatta maka ka ci ba abinda ya ce ka kula da dukiyarsa idan ka ga ya zama mai hankali ta yadda za ka iya ba shi dukiyar ya juya ta ba tare da ya yi wauta ba to sai ka ba shi shi ne fa'in anastu minhum rushudan fadfau ilaihim amwalahum idan kun ga alamar sun yi wayo Allah ce to ku ba su dukiyarsu ya za ku gane sun yi wayo shi ne ku ɗan ebi wani abu na dukiyar ku ba su ku ce su juya to idan kun ga cewa a cikin wannan kankanuwar eh, dukiyar da kuka ba su su juya kuka ga alamar cewa eh sun san madafar kasuwanci sun sai da za su riƙe dukiyarsu ba su je sun yi albanzaranci ba to alamar cewa yanzu ya zama rashid kenan ya zama mai hankali to sai a dauki bai a bashi dukiyarsa Allah ce wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru kada ku ce za ku cin dukiyarsu israfan da niyyar barna da niyyar barna ko kuma wa bidaran an yakbaru ku ci da tun kafin su girma ku ba su kayansu ku ce za ku rika Allah ta'ala ce wa man kana wa man kana ganiyan falyasta'fi wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wanda yake matalauci ne yana da bukata wanda yake mawadaci ne to ya haƙura ya haɗiye kwaɗayinsa kada ya taɓa dukiyar ya ce abinda Allah ta'ala ya bashi na wadatarsa daga dukiyarsa ce wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wanda yake kuma faƙiri ne to ya ci bil ma'ruf ta hanyar da shari'a ta yarje masa wace hanya ce shari'a ta yarje masa shine idan yana juya wannan dukiyar ya rika daukan abin da yake daidai da aikin da yake daidai da wahalar da yake ya kaddara cewa shi ne ya dauki wani ya bashi wannan aikin nawa ya kamata ya biya shi wato ya dauka shi ne mai dukiyar wani ne daban ya dauko ya sa shi ya rika kula da dukiyar yana safara da ita ko yana jujjuya yana kasuwanci da ita to nawa ya kamata a rika bashi cikin abin da aka samu na riba to abin da yake ganin in dukiyarsa ce haka ya kamata ya ba mu wannan to shi ma haka zai rika dauka shine falyakul bil ma'ruf to wannan shine abinda Allah ta'ala yayi wasici da shi dangane da dukiyar maraya shine billatihi ahsan din da ubangiji ta'ala yake faɗa a wannan wasiya cewa ka kyautata ka bi hanya mafi kyau wajen yadda zaka kula da dukiyar maraya kuma ka sani cewa idan ka rike maraya da dukiyarsa cikin bisa ga amana to ka sani kai ma za ka bar duniya kuma za ka iya barin ‘ya'ya waɗanda suke masu rauni ba za ka so cewa bayan ka bar su ba wasu wanda suka fi su ƙarfi su zalunce su cikin danginka ko wasu su ba za ka so haka ba to don haka kai ma kar ka zalunci ɗan wani don Allah ta'ala ya shigar da shi ƙarƙashinka shi yasa Allah ta'ala yake cewa wal yakhsha da lautara taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida waɗanda wato wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan wadanda da za su bar yaya masu rauni a bayan su suna jin tsoron irin abin da zai samu yayan nasu bayan su to su ji tsoro a nan su kiyaye dokokin Allah kar su cuci maraya idan sun yi haka to su ma Allah ta'ala zai taimaka musu bayan mutuwar su Allah ta'ala ya sanya ƴaƴansu a hannu na gari inda za su kula da amana su rike su shi yasa musulunci ya zo da batun kare haƙƙin maraya har ma Allah ta'ala ya yake cewa ara'aita alladhi yukazzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin Allah ce baka ga wanda yake karyata ranar sakamako ba maimakon a ce shi ne wanda yake karyata Allah da manzansa hmm. sai aka ce fa fadhalika alladhi yad'u al-yatim ne wanda yake hankade maraya ya hankada maraya da ƙarfi daga kan haƙƙinsa wato wanda yake hawa kan haƙƙin maraya wato ya kane kane ya yi rabda ciki ya cinye dukiyar marayu to wannan inda yayi imani da ranar da Allah ta'ala zai tsayar da kowa yau mai kuma nasu da rabbil alami da yayi imani da wannan ranar yana jin a ransa cewa akwai ranar da zai tsaya gaban Allah ta'ala kuma wannan maraya shi ma zai tsaya ne haƙƙinsa gaban Allah ta'ala to da ba zai yi haka ba to tunda har yake yin haka wanda ya fi kowa rauni a cikin al'umma shi zai bankaɗe ya tunkuɗe shi da ƙarfi ya haye kan dukiyarsa to alama ce da take nuna cewa zuciyarsa babu yarda da ranar lahira shi yasa Allah ta'ala da yace araita allazi yukazzibu bid-din shin baka ga wanda yake karyata ranar sakamako ba to bai kawo kowa ba sai yace fa zalika allazi yad'ul yatim shine wannan da yake hankade maraya saboda haka Allah ta'ala ya ce wa amma yatima fala taqhar amma shi maraya kada ka nuna masa fin karfi kada ka nuna kafi karfin sa Allah ta'ala cikin irin abin da ya rika kushewa wato larabawan jahiliya da shi irin na laifuffuka da zalunci da suke yi suke wala ta haduna ala ta'amil miski kalla bal la tukrihuna al-yatim wala ta haduna ala ta'amil miski ce ba dai kwa karra marmaraya ba kwa tausayawa maraya saboda haka a musulunci musulunci ya zo da kula da haƙƙin maraya saboda rauninsa da yake kuma maraya ramzi ne wato wani alama ce wacce idan aka al'umma tana kula da haƙƙinsa to babu shakka za a kula da haƙƙin duk wani mai rauni tunda shi wannan yanzu ba shi da magata ba shi da wani wanda zai tsaya karɓa masa haƙƙinsa bai da ƙarfin kuma da zai karɓi haƙƙinsa to in har al'umma za ta kula da haƙƙin wannan wanda shi bai da ƙarfin da zai karɓi haƙƙinsa ba kuma wanda zai karɓa masa to babu shakka alama ce ta cewa za ta kula da haƙƙin kuma kowa amma in har za a mulkushe wannan to kowa ma ta kama za a iya mulkushe shi saboda haka musulunci ya rika ambaton maraya duk da cewa dukkan wani mai haƙƙi wajibi ne a kiyaye haƙƙinsa duk wani mai rauni wajibi ne a kiyaye haƙƙinsa kada a shiga haƙƙinsa kada a ci masa haƙƙi kada a karɓi dukiyarsa ba bisa san ransa ba to haka Allah ta'ala a cikin wannan aya ce wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah kada ku kusanci haƙƙa dukiyar maraya sai ta hanyar da take billati hiya ahsan sai sa hanyar da take mafi mafi kyau hatta ya buluga ashudda har sai ya kai karfin sa hadisi ya tabbata cikin sahih eh, sahih muslim hadisin Abu Dharr al-Ghifari inda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ya Abu Dharr inni araka da'ifan wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi لا تأمرن على اثنين ولا تلين مال اليتيم yace da shi ya abazar ina ganin ka kana da rauni dan haka ina so ina so maka abin da nake so wa kaina na alkhairi wato da abin da nake so ga kaina na alkhairi kai ma ina so maka shi don haka ina maka wasiya la ta'ammaranna ala thnayn kada ka yadda ka zama shugaba akan mutum biyu wato in kuna ku uku ana san a zabi shugaba to kar ka yadda a zaɓe ka kai ne shugaba domin shugabanci nauyi ne kamar yadda ya faɗa a cikin hadisin samura yake cewa shugabanci nauyi ne a nan duniya amana ce inna hala amana wa inna hala nadamatun yau qiyama nadama ce kuma a ranar lahira idan ba a rike shugabanci da gaskiya ba to mutum zai zo yayin nadama ranar nadama ba za ta amfani shi ba don haka ya ce da shi la ta'ammaranna ala thnaini wala ta wala taliyanna malal yatim kada kuma ka yadda a baka rukon dukiyar maraya domin waɗannan duka nauyi ne amana ce idan aka baka kai sarere da rukansu ko kuma har ka bari wasu suka zo ko da kai baka taba ba wato ko da kai annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana shakkar gaskiyar Abu Zar bane Abu Zar mutum ne mai gaskiya a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya san wara ɗinsa ya san tsantseninsa. har ma annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ƙasa bata taba daukan wani mutum ba sama bata taba yi wani mutum inuwa ba wanda ya kai Abu Zar gaskiya a wajen sa saboda haka mutum ne mai gaskiya mai amana a gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam dan haka ba wai yana jin tsoron cewa Abu Zar al gifari zai yi cuta ba in ya zama shugaba zai cuci talakawansa ba ko zai cuci waɗanda yake shugabanta ba wai yana jin tsoron cewa ko in ya karbi dukiyar maraya zai cuci maraya ba a'a saboda rauninsa za a iya rika cutar duk da shi shi ne shugaba ko a hannunsa dukiyar take amma a rika cutar wato waɗanda ake shugabanci ɗin wanda yake shugabanci ko kuma dukiyar da yake kula da ita a rika cutar mai abin ya kasa yin komai to kaga da zarar haka ta faru to shi ma yana da laifi da shi ne shugaba hakanan dukiyar wannan maraya a hannunsa take to in har ya bari ana cutar da marayan bai iya yin komai ba to yana da laifi shi ma to shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kada ka kuskura ka yadda wato ka karbi ka karbi abin nan din dukiyar maraya ka ce zaka kula da ita ka bari a bama wanda yake da da cika ido kuma zai zara ido kuma ana tsoron sa yana da amana kuma ba zai bari a ci amana ba to ka bari a bashi wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisin da imam ahmad ya ruwaito da waninsa hadisin abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa uharriju alaikum haqqad dhaifain al-yatima wal mar'a ina tsoratar da ku ina jan hankalinku ina jan hankalinku game da haƙƙin wato masu rauni guda biyu yace al-yatim wal mar'a maraya da mace waɗannan suna da rauni kuma ku kiyayi taɓa haƙƙinsu domin ruwan da ya ce zai shiga haƙƙinsu to da Allah yake kuma Allah ta'ala yake faɗa Allah ta'ala kuma zai kyale shi ba shi yasa ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman malamai suka ce al'akulu da Allah ta'ala ya faɗa ba wai kawai ta hanyar ci ba kada ka ce to ai ci aka hana bara ka sayar ka ci kuɗin kai ba kayan ne ba za ka taɓa kayan ba amma za ka iya sayar da kayan ko kuma a'a ba za ka salwantar da kayan ta wata hanya ba ta hanyar ci ba a'a malamai suka ce an yi maganar ci ba wai ana nufin kawai sai ci duk wata hanyar da za ka iya salwantar da wannan dukiya ba bisa haƙƙi ba in kai haka Allah ta'ala zai kama ka da laifi sannan Allah ta'ala ce wa aufu bil ahdi wannan shine wasiya ta 11 ko 12 wasiya ta 12 wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula kuma ku cika alkawari lalle al'ahda alkawari wani abu ne da Allah ta'ala zai tambaya a kansa a baya can mun yi magana a cikin suratun Nahal game da cika alkawari wanda muka yi magana cewa akwai alkawari tsakaninka da Allah na cewa zaka bauta Allah shi kadai ba tare da ka ka hada shi da komai ba wani alkawari ne tsakaninka ga Allah akwai alkawari tsakaninka da kanka na cewa kakka zalunci kanka ka yi abin da ba shi ne ya kamata ba akwai alkawarin da za ka ɗora wa kanka ko da Allah bai ɗora maka shi ba shi ne ka ci alwashin cewa za ka yi wani abu na ibada na bautar Allah ko za ka yi sadaka da dukiyarka lokacin da ka samu abu kaza wannan shi ba alkawari ne wajibi ka cika shi akwai alkawari tsakaninka da ɗan uwanka shi ma yarjejeniya ce kuka kulla tsakaninka da shi to wajibi ne ka kula da wannan yarjejeniya ka karya masa ita haka nan akwai alkawari tsakanin ƙasa da ƙasa wanda duk mun yi bayanin su karkashin waccan aya da muka yi magana a cikin suratul suratul nahl Allah ce innal ahda kana mas'ula lalle alkawari ya kasance abin tambaya ne Allah ta'ala sai ya tambaye mutum game da alkawarin da da yayi ko yarjejeniyar da yayi tsakaninsa da dan uwansa a yarjejeniya a lokacin kasuwanci ko lokacin kulla wata hulɗa duk wani abin da za ku yarjejeniya da mutum tsakaninka da shi to wajibi ne ka riƙe wannan yarjejeniya kada ka karya masa ita shi ne abin da Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal na amanu awfu bil uqud ya ku waɗanda suka yi imani awfu bil uqud wato ku cika yarjejeniya da kuka yi tsakaninku da junanku mutumin da bai cika yarjejeniya ba to ubangiji ta'ala zai tambayi mutumin a ranar gobe kiyama a lokacin da kuma ba shi da wata ansa da zai bawa ubangiji Allah ta'ala yake cewa auful kaila idza kiltum wannan shi ita ce wasiya ta ta sha uku wa auful kaila idza kiltum ku cika ma'auni idan kun auna lokacin da za ku auna wa mutane to ku cika musu ma'auni kai in zaka auna kai ne zaka auna da kanka wanda ya rage naka ka cika ko ka cika in ka ga dama ka cika in ka ga dama ka cika wannan haƙƙin ka ne amma in aunarwa wani zaka yi to wannan ka cika masa tunda haƙƙin sa ne ba naka bane cika ma'auni wannan alama ce ta cewa al'umma tana ƙoƙarin tabbatar da adalci a tsakaninta adalci din da shine sama da ƙasa suka tsaya rayuwar al'umma ba za ta tafi ba sai da adalci kowa an ba shi haƙƙinsa ba a shiga haƙƙin wani ba kuma kyakkyawar aƙida da fahimtar rayuwa yadda Allah ta'ala ya tsara ta shi yake sa a samu adalci a cikin al'umma idan har babu kyakkyawar aƙida ko za a saki irin koyarwar da Allah ta'ala ya yi wa ɗan adam to dole ne zalunci kuma ya mamaye duniya za mu ga cewa a tarihin tarihin ɗan adam Allah ta'ala da ya aiko annabawa daban-daban ya aiko annabi shu'aibu alaihi salam ga mutanen madiyan ya aiko su ya aiko shi domin ya zo ya kirawo su zuwa ga bautar Allah shi kadai kuma sannan wannan mu'amalar da ta yi yawa a cikin su mu'amalar tauya mudu mu'amalar tauya mudu da cin haƙƙin mutane da ainihin 419 a cikin harkar kasuwanci da yadda za a yi a yi zagon ƙasa a samu dukiya ko da ba ta halal ba ce wannan abin ya yi muni a cikin al'ummar annabi shu'aibu kawai kowa ka gan shi tunanin ya zai samu kuɗi yake ko ta wace hanya ta halal ta haram kawai idan dai za a samu kuɗi kawai kuma in ya samu kuɗin nan yana da dama ya kashe shi yadda yake so ba wanda ya sai ya shiga tsakaninsa da dukiyarsa saboda haka suna bautar wani Allah kuma suna bautar dukiya akan dukiya zai dai komai to Allah ta'ala ya aiko annabi guda domin ya kirawo su zuwa ga tauhidi sannan kuma ya kirawo su zuwa ga kyakkyawar mu'amala tsakaninsu da tsayar da adalci Allah ta'ala ya ce wa ila madyana akahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu wa awwala wa la tanqusul bikyala wal mizana inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaykum azaba yawmin muhit ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم تعلمون إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أسلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد الله تعالى yake ba mu labarin aiko annabi shu'aibu zuwa ga mutanansa mutanen madiyan yace an aika wa mutanen madiyan an aika wa madiyan dan uwansu shu'aibu a cikin ƙasa ce a gari ne a cikin jazira ta larabawa sauraka annabi shu'aibu ba larabe ne madiyan dinnan tana nan a cikin ƙasar abin saudiya tewa ila madiyana akahum shu'aiba Allah ya aika musu dan uwansu shu'aib yake cewa da su ya ku mutane ku bauta wa Allah ba ku da abun bauta da gaskiya sai shi kadai yace wala tanqusul mikyala wal mizana kab ku rake ma'auni da kuma abin awon nauyi wato sikeli kaku ku rage mudu kaku ku rage sikeli wato ku cika wa mutane mudun su da sikelinsu. su inni arakum bi khairin ina ganin ku da wadata wato ubangiji ta Ala ya baku wadata dan wannan abu da za ku samu ta hanyar rage mudu ko rage ma'auni ba zai kare ku da komai ba illa kawai kuna zaluntar junanku ne kuma kuna jawo kan koshin Allah wani akhafu alaikum azaba yawmin muhit ina jiye muku tsoron azabar. da wani yini mai kewayewa wato azabar da idan ta zo ba za ta kyale kowa ba za ta kewayo ta kewayo ta kewaye kowa ya sake cewa aufu ya qawmi aufil mikyal wal mizan bil qist ya ku mutane na ku cika ku cika ma'auni ku cika budu ku cika sikeli bil qist da adalci wala ta wala tabqasu an-nas kada ku rika wa mutane kayayyakin su wato kowane abu da kuka yi cikin harkar ciniki kakku sai za ku tauye wa mutum haƙƙinsa a ciki kaga da yace abu saboda dukkan wani abin da ya shafi ciniki da za ku yi yarjejeniya da mutum ga abin da ya saya ga abin da ka sayar masa to kada ka yi masa kwangi ka rage daga abin da ya saya a wajenka ko ta wajen abin nan ko ta wajen kimar abin da yawansa ko ta wajen sifarsa da darajarsa sa ko sifarsa saboda ka abin da ya saya ka bashi abin da ya saya kada ku yi haka domin wasu suna fahimtar kamar aka ce tauyewa sai a sai masu harka da mudu ko masu harka da sikeli su kawai abin ya shafa a dukkan wani abin da za ka sayarwa da mutum ya saye wani abu a gurin ka bisa ga wata sifa mu'ayyana sananniya to da zarar ka bashi wadda ba ita yake nufi ba ba ita kuwa ciniki ba to ka shiga cikin mutaffifina ka shiga cikin wailulil mutaffifin da Allah ta'ala ya faɗa saboda haka ba wai sai ya shafi abin da ya shafi harkar hatsi ko gero ko dawa ko wani abu irin wannan ba hatta wanda yake harkar kasuwanci hatta wanda yake harkar harkar sai da yaji misali kada ya rika wajen au yana tauye wa mutane yadda ya kamata ya auna musu kowane irin kasuwanci kake kai hatta wanda kake ko magini ne ko kwangila kake yi ta gini aka yi yarjejeniya da kai ga yadda ake son a yi ginin nan idan ka rage daga yadda aka yi da kai ka shiga cikin almuqaffifina ka shiga cikin wala a nasi ashiya'ahu ka shiga cikin waɗanda suke rage wa mutane haƙƙinsu don haka ka shiga cikin wailulil mutaffifina wanda kai inda kai ne a matsayin wannan da kake wa aikin ba za ka so haka ba to da haka kai kuma kakkai masa abin da kai baka so wa kanka allazina idza talu ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin Allah ce su idan su suka auna su suka auna da awa da mudu ko da sikeli sai sun cika in su za su saya ba za su yadda a yi musu kwange ba amma in su za su aunar to anan ne kuma za su rika tauyewa shi sa annabi shu'aib to la tabkhasu an-nasa ashiya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin kada ku yi barna kada ku tayawo kuna barna da gangan a doran kasa baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin abinda zai wanzu a gurin Allah na alkhairi gare ku shi yafi muku in har kun kasance mu mu'mini kuma ana alaikum bi hafiz kuma ni ba mai gadin ku bane ba zan iya sa muku ido ba kullun ina bin ku a gindi a gindi ina gadin kuma in azabar Allah ta zo kuma har ila ba zan iya tsare ku ba in hana Allah ta'ala ya azabta ku mutukar ba ku gyara ba to amma saboda abinda suka riga suka suka sa a zuciyarsu da kuma gurbacewar su da alaƙar su da fahimtar su da ubangiji sai suka ce ya shu'aibu a salatuka ta'muruka an natruka ya ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha yanzu ya shu'aibu sallar da kake yi dinda muna gan kana ta sallah kana ta ibada kana ta bauta ashe ta fara baka umarni ta fara sa ka ka hana mu mu bautawa abinda iyayenmu suke bautawa ko kuma mu yi abinda muka ga dama da dukiyar mu dukiyar mu ce to kamar yadda zai ce dukiya ta ce kudi na ne kai ka tara mu kai ka ka samu mu innaka la'antal halimur rashid lalle kai kai ne sarkin hankali eh ga kanan kai sarkin hankali mai haƙuri irin gatsai din nan kai mai haƙuri kai sarkin haƙuri mai hankali mu kuma mahaukata marasa hankali kuma hakan ne mahaukata ne ba su da hankali inda suna da hankali Allah ta'ala ya ko annabi guda yana karanta musu ayoyinsa yana jan hankalinsu ga abin da yake shiriya ne da ainihin zaman lafiya tsakaninsu kuma sannan daga baya su sa kafa su shure kuma su tunanin su su masu hankali ne lalle ba su da hankali to kaga a ƙarshen al'amarin su Allah ta'ala halaka su ya fa akhadathum ar-rajfatu fa asbahu fi diyarihim jasimin alladhina kadhabu shu'ayban ka'an lam yaghnaw fiha alladhina kadhabu shu'ayban kanu humul khasirin Allah ta'ala ya ce ya aiko musu da wata tsawa wata ƙara wacce ta halaka su gaba ɗaya aka waye gari da dai kamar ba a taɓa yin su ba yanzu sai dai a ji su sai dai a karanta su, me suka yi sun gurbacewar aƙida da kuma gurbacewar halayya da ɗabi'u yana daga cikin manya-manyan laifukan su da Allah ta'ala ya kama su da shi shi wannan shi yasa a wani gurin ma Allah ta'ala wannan yake ba mu labari kama cikin suratul shu'ara ci awful kaila wala takunu minal mukhsirin وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعسوا في الأرض مفسدين أوفوا الكيل كتك مأوني ولا تكونوا من المخسرين كم كذبوا تكما توي مأوني كنا توي مودو وزنوا بالقسطاس المستقيم كي أو da sikeli wanda yake madaidaici wato ba wanda aka aka aka ainihin mun muka dashi ba ba wanda ya kankantare ba a'a wanda yake miƙaƙe in aka kwanan awo ne zamana kwanan awo ne da aka yadda kowa ya awo da shi duk wanda ya saya ya san cewa wannan wannan ma'aunin ya saya kada ya zamana an an an wato kwano ta ƙasa ko an yi masa dai wata dabara akwai dabarun da suke yi su sun sani su waɗanda abin ya shafa sun san irin yadda suke yi wajen su ga sun tauye mudu ko kuma wannan batun tauye hudu kamar yadda muka faɗa ba wai ya tsaya ga masu awo bane kawai ma'auna dukkan wani mai sana'a wannan batun ya shafe shi dukkan wani mai sana'ar da zai rika sayarwa da mutane sabanin abin da suka saya a wajensa akwai wasu akwai wasu waɗanda su a gurin su ba ba komai bane abin da aka yi yarjejeniya da su su karya su yi wa mutum ƙasa da abin da ya yarjejeniya da shi ko su bashi ko su bashi abin da yake ƙasa da haka yanzu kaga masu saida masu saida zuma a hada ta da da rake a hada ta da sukari a hada ta da waye a hada ta da waye duk wanda yazo ya zuma a gunka a matsayin zuma kuma ka hada masa da wani abu ya zama na an hada da wani abu a cikin zumar wanda ba zuma ba to kana cikin mutsaffifi na kuma sai Allah ya kama ka da wannan ba ka da hujjar ka ce kai ma haka aka sayar maka in haka aka sayar maka sai kai bayani to wannan zumar da zaka saya fa ni ga yadda na saye ta dan an cuce ka ba hujja bace ba dalili bane da zai sa kai ka cuci wani kai kuma Allah ba zai kyale kawai ce a'a tutun da kai ma cutar ka akai ba matsala dan ka cuce shi a'a kowa Allah ta'ala yana kama shi da laifinsa don haka shi wancan da ya cuce ka Allah zai kama shi da laifinsa daga kai ma da kai cuta Allah ta'ala zai kama ka da rikinka. saboda haka algush ne algush ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man na fa laysa minna wanda zuz zai mana algush ba mu ba shi baya cikin jama'ar annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan yayin da ya shiga kasuwa yana zagaye kasuwa ya zo gurin wani mai awo ya sa hannunsa cikin cikin hatsinsa sai ya ji can ƙasa a jike yake nabi yana dago hannunsa sai ga hannunsa a jike sai ya ce ya haka kai kuma ya sahiba ta'am sai ce ai ruwa aka yi ya jika ya jika min hatsin ci to dan ba za ka sa wannan a sama ba yadda bai saya in ya zo ya san me zai saya amma ka kai shi can ƙasa saboda haka in aka zo an sayi buhu ana zaton cewa bai kyau ne sai an je kuma an juye sai a ga wani abu daban a ƙasa kamar masu sai da dankali masu sai da tumatiri duk waɗannan kayan mabunkusa ƙasa wanda za a zo a yi musu wani kashi can ƙasa a sa ƙanana ƙananan sama kuma a sa manya manya saboda haka da ka zo sai ai ta nuna maka babban ai ta nuna maka babban wato na sun shiga cikin kome cikin kowa kaga hatta mai sai da mai sayar da irin ɗan kyallan nan na goge mota idan eh, sta ta goge mota shi ma wai sai ya sa ya shi kanshi cikin almudaffifuna ba zai ji da irin rayuwar da yake fama da ita wahala a nan duniya ba sai yayi kokarin ya jefa kansa kuma cikin fushin Allah sai a rika nuna maka wata kyal kyal kyal ana nuna maka ita in ka ce a sayar maka da ita ba zai sayar ba ka ce kai wannan ta hannunsa kake so ka saya sai ka biya shi sai ya ɗauko wata a nan ninke, amma fa duk jikinta baki ne kai baka kula ba sai ka ja mota ka tafi kuma ya bace to wannan ma yana cikin tafsifi saboda haka da ake maganar a cika ma'auni a cika ma'auni kakka dauka sai wanda yake kasuwar sai da gero da dawa da masara shi kadai abin ya shafa Allah ta'ala ce zalika khairun wa ahsanu ta'wila wannan shine mafi alkhairi shine alkhairi gare ka sama da abinda da kake za zaka dan samu ta hanyar wannan kwangen da kai saboda abinda da kai asara na yardar Allah yafi girma ba ma za a kiyasta shi da wannan ba haka nan abin da kai asara na zukatan mutane dan duk mutumin da ya fahimci ka cuce shi to har abada ba zai ƙara son ka ba kuma zai ƙara maka fatan alheri ba kuma ba zai ƙara dawowa gurin ka ya sayayya ba matukar ya fahimci ka cuce shi to sai dai ma ya hana wasu su zo ka to nan kaga kai baka ci ribar cutar da kai masa ba shi yasa Allah ya ce zalika khairun wannan shi muku yafi muku alkhairi wa ahsanu ta'wila shi kuma yafi muku ga karshen lamari wato karshen ku zai fi zama zai zai fi zama mafi kyau saboda haka wanda zai kyautata sana'arsa ya kyautata mu'amalarsa da abokan sana'arsa zaka ga har kullun shi dai na farko yana samun kwanciyar hankali zuciyarsa a nutsa take baya jin cewa ya tutu wani da gangan yadda zai je gaban Allah ya ji mini nemi na'am idan wani abu ya faru tsakaninka da wanda kake harka da shi ba bisa ba bisa ganganci ba wannan Allah ta'ala na iya maka rangwami kuma ko lahira aka je Allah ta'ala na iya samun maka mafita sai ya biya wancan ya yardar da shi kai kuma ya sakanka maka bisa kokarinka amma idan har ya kasance ba haka bane to Allah zai kama ka don haka zaka samu kwanciyar hankali zaka samu nutsuwa a zuciyarka cewa kana sana'ar ka baka cutar kowa zaka samu nutsuwa a zuciyarka kan cewa abinda kake ci kake sha kake ci da iyalan da halal ne ba ka da fargaba da ɗarɗar kana cin haram kana ciyar da iyalanka haram kana cin wuta balbal kana kwana da ita a cikinka ba ka da wannan fargaba sannan kuma Allah ta'ala zai ta sa albarka a cikin sana'arka sana'arka za ta yi ta haɓaka za ta yi ta ƙaruwa za ta yi ta ƙara samun ci gaba sannan kuma soyayya da za ka samu da addu'a don kowa ya mu'amala da kai ya ji daɗi to zai maka addu'a wannan ita kanta ba ƙaramin abu ba ce shi yasa Allah ta'ala ce zalika khairun wa ahsanu ta'wila wannan shine mafi alkhairi gare ku shine kuma yafi fi kyau ga ƙarshen aƙiba, ƙarshen al'amari domin ƙarshen al'amarin za ku farin ciki a duniya za kuma ku yi shi a lahira Allah ka samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh